يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك ألا تكيكون سايوم نرار الشاترة قوة الربيع الأول شكرة تدور قريب الثلاثين لترى الهجرة منذ النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لغا مكة زوى مدينة wacce ta daidai da ranar takwas ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha bakwai da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin allu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shekhan na malam muhammad fuad abdulbaki za mu tashi a shafi na talatin da tara babi na saba'in da biyu hadisi na casa'in da باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان باب دكي بيان لوكة دباء كرب إيمان باو حديث أبي هريرة talatin da shida haka na ce to da tara na ce to ai afuwa talatin da shida radiyallahu hadisin sahabin annabi abu huraira Allah ya yarda da shi ya ce. qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace la taqumu as-sa'atu al ba za ta tsaya ba hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha har sai bayan rana ta kullo daga mafaɗarta fa idza tala'at idan rana ta bullo daga mafaɗata wa ra'aha nasu mutane suka ganta kurukuru ta fito ba daga ta inda ba daga inda take fitowa ba amanu jima'u, sai su ba da gaskiya gaba wa وذلك na la yanfa'u nafsan imanuha gashi kuma wannan lokaci lokaci ne da imani bai amfanar wata rai idan aka yi shi a lokacin wadhalika hina la yanfa'u nafsan imanu gashi kuma wannan lokaci shine lokacin da imani baya amfanar wanda ya shi kuma qara al-aya sannan ya karanta aya wannan hadisi kamar da muka ji shine lafazin ruwayar Imam Bukhari Allah ya ji kansu da rahama lafazin ruwayar Imam Muslim bayan ya ce an Abi Hurairata daga Abu Huraira anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala Abu Huraira yace hakika manzon Allah tsira da mace Allah tabbata gare shi ya ce la taqumu as-sa'atu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha alkiyama ba za ta tsayu ba har sai rana ta fito daga mafadarta, ci gaba sai ce idza tala'at min maghribiha nan ku sai aka ce idza tala'at wa an-nas to wannan min maghribiha din ƙari kan abin da wato ne ke cikin ruwar bukhari daga cikin ruwar muslim fa idza tala'at min maghribiha idan ta bullo daga mafadarta ta amana nasu kulluhum ajma'un ya zo da ƙarin kulluhu. sai mutane dukan su gaba ɗayan su su yi imani fa yawma idhin ƙari da babu shi a cikin lafazin da makaranta fa yawma idhin can sai da ce aka kai wa zalika hinala yanfa'u nafsa to nan kuma sai ce fa yawma idin la yanfa'u nafsan imanuha a wannan rana babu wata rai da imaninta zai amfane ta lam takun amanat min qablu a ci gaban lafazin ruwar imam muslim lam takun amanat min qablu wadda bata riga ta yi imani ba kafin lokacin aw kasabat fi imaniha khaira ko bata riga ta aiwatar da wani aikin alkhairi a imanin da ta yi ba duk mutumin da bai riga ya imani kafin rana ta fito daga mafaɗarta ba ko bai riga ya yi aikin kirki ina mumini kafin rana ta fito daga mafaɗarta ba to in ya yi aikin kirkin ba zai masa rana ba in ya yi imanin ba zai masa amfani ba Allah ya kiyaye to hadisin ya fara cewa la taqumu sa'atu hatta taqlu ash-shamsu min maghribiha al-qiyama ba za ta tsayi ba a tattara bayi ayi musu hukunci kan abin da suka aikata har sai bayan rana ta fito daga mafaɗarta a wannan gaba ta wannan hadisi ana tabbatar mana da ƙudurin da kuma cewa lalle abin ai imani ne da cewa rana za ta bullo daga mafaɗarta maimakon bullowar da take daga mahudarta ko maballarta kuma afkuwar hakan faruwar hudowar ranar daga mafaɗarta maimakon hudowarta daga mahudarta ko maballarta babbar alama ce da ta saba al'adar da aka san rana a kanta tsarin da Allah ya halicci rana a kai ta bullo daga gabashi ta faɗi a yammaci wata daga yammaci maimakon daga gabaci babbar alama ce daga cikin manya-manyan alamomi na kusantowar tashin alkiyama da farawarta kuma faruwar hakan yana zama mafari na caccanzawar wato ainihin sararin samaniyar da Allah ya sama tunda kaga rana ta baro inda take fitowa ta fito daga inda ba nan take fitowa ba to alamu na abubuwan da Allah yake faɗa cewar taurari za su tarwatse sama za ta daddare ta kekece, to sun taho an fara da bullowar rana daga inda matar take bullowa akwai hadisi da ke biye da wannan hadisin a cikin littafin da muke karanta al wal marjan yana da fito mana da wannan abin fili hadisin da aka karbo daga Abi zar Allah ya yarda da shi yace haƙiƙa annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi wata rana yace atadruna aina tadhhabu hadhihi shams a ruwayar lafazin musulun ko kun san ina rana take tafiya wannan ranar da kuke gani kun san ina take zuwa qalu allahu wa rasuluhu a'lam sai sahabbai suka ce Allah da manzansa su suka sani Allah ba abin da bai sani ba kai kuma an maka wahayi amma dai mu ba mu sani ba qala id hiya tajri sai manzo san id hadhihi tajri hatta tantahi ila mustaqarriha sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita wannan rana a yayin da take gudanawa tana gudanawa ne hatta kure, hatta tike zuwa ga ta ina ne ta sai manzo ce tahta al-arshi karkashin al-arshin ubangiji can take zuwa fatakhiru sajida in ta je sai ta faɗi tana mai sujada ga Allah ya take yi Allah ne sai? manzo ce fala ta zalu kazalika ba za ta gushe ba tana mai sujada ga Allah hatta yuqala yuqalu laha har sai an ce da ita irtafi dago sujada da kika tayi haka tunda ta yi sujada ba dagowa take kamar da kan kai kake dagowa ba tsakasun kuwa minti uku kai da yawa kenan ɗan tsakanni ka ɗago to ita ta kuwa sai an ce ɗago ka gaba irin su daga bace sai ce da ita ɗago kuma inda kika zo to shine muke ganin tana faduwa tana dawo, tana tafiya tana faɗuwa tana tafiya tun da aka haife ka har kuma ka tafi ka bar haka kullum abin da take ta je ta faɗi ta sujada sai an ce ɗago daga sujada da kika koma inda kika zo sai kuma ta dawo to haka zai za ta ta faruwa da ita sai ta gudana gudana wadda daidai safiya sai a ga ta kullu daga inda ta saba kullu har ta kure zuwa ga wannan matabbatar da ta saba kurewa ana haka sai ubangiji subhanahu wata'ala wata rana sai ce da ita dago ki je ki wayi gari kina mai kullowa ta ɓangaren mafaɗaki yau ba ta inda kike bullo ake so ki bullo ko ma ki bullo ta inda kike faɗo manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a waye gari kawai a garana ta bullo ta inda take faɗuwa maimakon ta inda take bullo to shine a hadisin da muke tsaka da bayani sai manzo ce fa idza qala'at wara'aha an-nas idan ta bullo din da safe daga mafaɗarta maimakon ɓullowar da take daga mahudarta wa ra'ahan nasu mutane suka ganta ta ɓullo ta inda ba ta take ɓullowa ba amanu ajma'un gaba ɗaya sai su imani kowa sai kama la ilaha illallah muhammadin rasulullah kada fa amamaye ko shine mala'i za wa Allah wayo to a wannan gaba manzo ne mana bayani ne cewa kafirai idan suka ga rana ta bullo ba ta inda ta saba bullowa ba sai su ta gaggawarin yin imani sai a yi ta rige-rigen karɓar kalmar shahada me ya jawo sakamakon sun ga rana ta fito daga mafaɗarta saboda haka sai suke bayyanar da tubansu da dana saninsu a daidai wannan lokaci suke da tan ko yin imanin zai musu rana ko zai musu amfani ko za su ci gajiyar tuba an karɓo hadisi daga sahaban annabi abu huraira Allah ya yarda da shi yace manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yace man taba qabla an tatlu a shamsu min maghribiha wanda ya tuba ga Allah kafin rana ta bullo ta inda take faduwa taballahu alaihi Allah zai karbi tubansa Allah ka karbi tubanmu Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi kun ga lafazin hadisin na ce mana bawa na dacewa Allah ya karba masa tubansa idan ya tuba kafin lokacin da rana take bullowa daga mafadarta duk wannan tsawon lokacin lokacin karɓar tuban Allah ga bayinsa mafuhumin hadisin kuma ina sanar da mu kenan tuba da imani yana yankewa yayin da aka ce rana ta bullo daga mafaɗarta a lokacin in bawa ito ba tuba ba zai ma amfani ba idan bawa da yake kafiri ya yi imani a lokacin imanin ba zai masa rana ba kuma shi ne bayanin da manzo'i ƙarara da lafazinsa a ci gaban hadisin da muke tsaka da bayani a kai inda manzo ke cewa wa zalika hina la yanfa'u nafsan imanuha wannan lokacin shine lokacin da imani bai amfana wata rai da ta yi imani a sannan lam takun amanat min qablu wacce ada kafin wannan lokacin bata riga ta yi imanin ba shi wanda ya imanin bai riga ya yi imani kan lokacin aw kasabat fi imaniha khaira ko koda ina da imani bai yi abin kirki kafin wannan lokacin a imanin da yake da shi ba to in yi aiki kirkin ba zai ga amfaninsa sai yake cewa kun maƙara al'aya sai manzo ya karanto aya <clears throat> gashi a lafazin da makarantu ba makarantu aya ba ko ba ga ruwayar muslim din ba ga ruwayar bukhari duk ba amma to ayar to ayar ita ce aya ta 158 cikin suratul an'am Allah subhanahu wata'ala yake cewa hal yanzuruna illa an ya'tiyahumul mala'ika babu abin da bujirarru suke jira sai mala'ikun Allah su zo musu lokacin karɓar rayuwa. ana ta cewa a bada gaskiya a imani akwai ranar tashi alkiyama akwai ranar baje ayyuka a bibiye su a yi sakamako a kan sai alƙadin tatsuniya Allah ya ce babu abin da masu wannan bijirawar suke jira illa su tsinci kansu mala'ikan ɗaukar rai ya zo karɓar ransu tasu ta ƙare aw ya atiya rabbuka ko kuma ubangijinka ya zo dan yin hukunci tsakanin bayi inda Allah yake cewa waja'a rabbuka wal malaku saffan Ubangijin ubangijinka zai zo ranar alkiyama da mala'iku sahu sahu aw ya ya babu ayati rabbik ko kuma wani sashi na ayoyin ubangijinka su zo musu ita ce kullu rana daga mafadarta yawma ce, babu ayati rabbi Allah ya ce to ranar da wannan sashi wani bangare wani daga cikin ayoyin Allah ba suna alamar tashi alkiyama za ta zo ita ce wannan hudowar rana daga mafaɗata layin yanfa'u nafsan imanu babu wani mai rai da zai yi imani a sannan kuma imanin ya masa amfani lam takun amanat min qabl wanda da can kafin wannan lokacin bai riga yayi imani ba aw kasabat fi imaniha khaira ko kuma bai riga ya aikin kirki ba duk da ya imani to in yi aikin kirki a sannan ba zai ga sa ba Allah ce kulin tabiru ce dai da su ku ci gaba da jira inna muntabirun mu ma muna nan muna jira za a ga mai gaskiya tsakanin mu da a ga wanda yake kan daidai da wanda yake kan bata tsakanin mu da to shine imamu tabari Allah ya ji kansa da rahama yake cewa ma'anar wannan aya babu wani kafiri daga cikin kafirai da kafin rana ta hudo daga mafaɗarta bai yi imani ba kuma a wayi gari ya yi imani bayan hudowar rana daga mafaɗarta wannan imanin yi masa amfani ba zai mora ba babu shi kuma wannan yake nuna cewar a lokacin da rana za ta bullo akwai kafirai dankan da har suke kokarin da rige-rigen su musulunta ko su imani ga baki ɗinsu ashe duk ba ganewa ne ba su ashe ba ji ne ba su aiki da abin da ake faɗa ne ba za su yi ba su ɗan sai mun ga dama ne to kuma za su ga dama a lokacin da ganin dama ba za ta yi musu rana sannan yake cewa babu wani mumini da yake da imani a wannan lokaci da rana ta riga ta bullo daga mafadarta kuma ya zama bai aikin kirki ba kafin hudowar ta daga mafadarta ya zo ya aikin kirki bayan ta riga ta bullo daga mafadarta ta wannan aikin ya masa amfani ba zai mora ba shi ne yake cewa domin imani a wannan lokacin hukuncinsa aiki na kirki a wannan lokacin hukuncinsa kamar hukuncin wanda ya imani ko ya aikata aikin kirki a lokacin da yake dab da barin duniya a halin gargara yadda ba a karɓar tuban wanda aka zo karɓar ransa haka ba a karɓar tuban wanda ya tuba bayan rana ta fito daga mafaɗarta yadda ba a karɓar imanin wanda ya imani bayan rana ta fito daga mafaɗarta haka ba a karɓar imanin wanda ya imani lokacin za a karɓar ransa kamar yadda ya faru da fir'auna Allah ya ce al'ana wa qad asaita ko yanzu ne zaka yi imani bayan da can kan wannan lokacin baka yi ba sai da kaga wato tako da ruwa sun sha kanka a to yanzu kai ma ba zai maka amfani saboda haka hadisin yana sanar da mu cewa bullowar rana ta yamma maimakon ta gabas alama ce babba daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama wanda suke tabbatar wa bayi cewar alkiyama lokacin tsayawar ta yayi sannan hadisi yana sanar da mu cewa ashe da Allah yake karba ya yi masa iyaka akwai lokacin da ko an tuba baya karba imani da ubangiji ya ce a yi akwai iyakacin da yi masa na cewar a yi a karba a aiki na kwarai to akwai iyakar da Allah ya ɗeba masu idan rana ta kullo daga mafaɗarta imani ba zai amfani ba tuba ba zai amfani shi sa malam imam muslim yake cewa da mu babu da ke bayani lokacin da ba a karɓar imani ko kaga kalli hadisin daga farko zuwa ƙarshe ya ba wannan ma'ana to abin da ake so ka fahimta imanin nan da ake ta cewa ayi ayi ayi ayi to akwai lokacin da aka ɗeba musu in lokacin ya wuce ko an yi ba za a karɓa sannan hadisi yana sanar da mu kwaɗaitar da mu akan gaggawar imani da duk abin da Allah yake buƙatar mai imani da shi tun kafin dama ta kubce hadisi na sanar da mu mai gaggawar tuba da aiki na ƙwarai tun kafin a kai lokacin da rana za ta bullo daga mafaɗarta in wani lokaci ko an yi ba zai amfani shi shine saƙon da hadisin mu yake so ya babu kuma hakan ina sanar da mu cewa a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya riga ya gama mana komai har sanda in kayi abin da ake cewa kayi ba zai amfani ba an faɗa maka kaga al'abarin addinin musulunci ba dungu bane ba wani abu rufaffe koye da za wai wasu ko ake ga abin da wasu kowa an masa bayani a yi imani a yi aiki na gari ai imani a yi aiki na gari imani da aiki na garin nan akwai fa lokacin da ko kai ba za su yi amfani saboda ka ce cire baka da su ka yi su a lokacin da ake bukatar kai Allah karba mana imaninmu da ayyukanmu da kwana yau karatun ma yaran zamu sauran duk tambayoyi da da suke bayanin duniya eh rana da take duniya ce take zagayawa kuma musulmai ma akwai wanda suka yi dira haka duniya nake so a mana karin bayani yake cewa masu cewa rana tsaye take cik duniya ce take zagaya kuma Allah yana cewa ta jiri. da mustaqarrin laha rana tana gudanawa dan ta je matabbatar da aka yi mata gashi mun ji kuma a hadisi na bukaranta manzo ya ce da sahabbai kun san ina rana take zuwa ko suka ce Allah da manzo suka sani sai ce musu tana tafiya ne har ta kure ta tike zuwa karkashin al'arshin ubangiji sai ta faɗi tana mai sujada bayan ta ba ita za ta dago ba sai an ce dago ko ma ki bullo ta inda kika bullo shi to za a yi da magana cewar rana ɗaya take ce duniya ce take zagaya ta wannan magana haka take lafazin hadisi baya nuna lafazin hadisi na nuna cewar in ma duniya tana tafiya in ba mu ja da wanda suke cewa tana tafiya ba to rana ma tana tafiya ba a tsaye take ba ka bar su duk tafiyar suke in ma ka ce duk suna tafiya in kana dalilin da ya tabbatar maka tafiyar duniya to eh, ita ma abin da ya shafi rana akwai dalilin da ya tabbata tafiyar ta a ko ma ana samu haka ka taho na taho mu saba ba ga nan ba hannun zuwa da hannun dawa yake ta ko Allah ya samu da shi masha Allah Eh. yake cewa ita sanda rana za ta bullo tunda akwai alamomi da suke kafin wato ainihin bullowar rana na alamun tashin alkiyama wanda mun karanta sakowar dujjal din ko suna daga cikin alamomin kusatowar tashin alkiyama da bayyanar mahadi ina daga cikin alamun tashin alkiya da bayyanar dajjal to kamar yadda malamai suke ambatawa cewar da bayyanar dajjal da mahadi da annabi isa alaihi salam duk sun ragayi bullowar rana daga wato ainihin yammaci saboda haka sai an yi waɗancan tukuna tun da ana ga mana cewar adalci zai game ko sannan kuma annabi isa bai karɓar wani abu sai dai yi imani magana ka ce kana kan wani kiristanci ya ƙare to yanzu kuma ana gaya mana cewar su waɗanda suke ma suna kafircin a daidai lokacin alƙiyama ta karatu domin ya tabbata hadisi cewa idan ta kai gab din to ubangiji subhanahu wataala zai turo da wata iska ta musamman duk wani mai imani za ta tafi da imani za ta tafi da ransa za a karɓi rayukansu shine wani hadisi yake cewa Allah zai tashi alƙiyamar sababu sauran masu cewa la ilaha illallah aban ƙasa to sanda za a tashi ta shine ake ga mana cewa da san ga rana ta fito ba an ta fitowa ba to fa abin da ake faɗan ya zo to kawai la ilaha illallah a ce na ai kun makara tunda duk aka yi abin da aka bakwai ba yanzu kuma dama ta kurce saboda haka bayyana annabi isa dajjal mahadi duk waɗannan kafin hudowa rana daga mafaɗarta eh. na maulidi a addinin musulunci in an ce al-maulid abinda ake nufi wato asali haihuwa akan ce wiladatun nabi haihuwar manzo ko maulidin nabi haihuwar manzo to karman maulid din shi da abin da ya zo a hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama na wani abu da yake da alaka da ranar haihuwarsa an ga yana azumi litinin alhamis sai aka tambaye shi ya manzon Allah mun kana yin azumi duk litinin da alhamis ko me yasa sai ke cewa ita ranar litinin a irin wannan ranar aka haife ni sannan ranar litinin rana ce da ake gabatarwa da Allah ayyukan bayi a cikin kwanakin sati ana gabatar musu da ayyukan su ranar litinin ana gabatar musu da ayyukan su ranar alhamis to zan so a ce an gabatarwa Allah ayyuka na cewar ai mun baro shi ma yana azu ko mun taran ma yana san sanda za a kai na wato litinin sanda za a kai na alhamis a ce an kai aiki na ina ma tsaka da wata ibadar da aka to wannan yasa malamai suke cewa inda wani abu da ya tabbata da yake da alaka da ranar haihuwar manzo sallallahu alaihi wasallam da za a iya yi da sunan addini to shine azumin litinin alhamsi ko manzo bai ware shi da wani wata ba a'a a sati sati na Sati tukan shekara da ake da su ike an fahimta ko to da kaga magana cewar ka dauke shi sai a iya watan rabiul awwal to ma bai da asali to kuma abin da ya shafi a ce a'a biki za a yi na ranar ba ibadar azumi ba to yana buƙatar hujja da dalili na yin wannan biki sannan malamai suke cewa to ai amma an tashi a rayuwance da ake rayuwa idan aka haifi mutum kuma aka rasa shi wanne ne yake riga wani wanne ne yake biyo wani haihuwa ce take riga mutuwa ko mutuwa ce take riga haihuwa haihuwa ake fara ko sai bayan an haife ka kara sai kuma mutuwa ta biyo baya to idan mutum aka haife shi kuma sai ya mutu jimamin mutuwarsa za a yi da ta biyo ƙarshen rayuwarsa ko kuma munna haihuwarsa za a yi wacce ta yi mutuwarsa an gane ko jimami za a yi to wannan shine abin da aka sani a yau da goben rayuwa jimami za a yi na an rasa manzo wanda idan abubuwa suka cuɗe nan take ake samun amsa da gare shi amma tun da ya tafi ya bar amsoshin a hadisansa da alkur'ani to sai a dimanci Ƙur'ani don a samu sassaucin yanayi da kuma mafita amma batun a ce kuma a tsallake maganar jimamin rasuwarsa a tafi kuma maganar a haihuwarsa a ce za a mata biki to wannan malamai suke cewa waɗanda aka san suna wannan a asali kiristoci su suke wa annabi isa alaihi salam bikin ranar haihuwarsa tunawa da ranar da aka haife shi su maka wani faɗa kamar sati biyu baya an yi wa wani rabaran tambaya a gidan rediyo ce wato ga shi kuna yin kirsimas murna da biki na zagowar ranar haihuwar annabi isa to kuma ga shi bayanai littattafan kiristanci suna nuna annabi isa sanda yana raye shi bai wannan bikin da ranar haihuwarsa bai kirsimas ba ya kenan ice i bai yi ba amma da yana nan da ya yi ita ce amsar to kaga ma mu dai ba irin wannan zami ba shi manzon dai sanda yana raye bai taba tara ya ce ku zo ranar haihuwa ta ta zo ba a zo a tuna da ranar har ya batu da to shi kuma imam malik Allah ji kasa da rahama a ƙarƙashin bayanin da yake akan faɗin Allah subhanahu wataala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina cewa da Allah yake a yau na cika muku addinin ku kuma na cika muku ni'ima ta gare ku na yarda da addinin musulunci kadai shine addini gare ku sai Imam Malik yake cewa to wannan yake nuna mana manzon Allah bai bar duniya ba sai da addini ya cika sai kuma duk abin da ya cika baya karɓar ƙari in ka ƙara ma zubowa ne ba zai zauna ka cika bokiti da ruwa ka ce kuma za ka ƙara to sai dai ya zubo waje amma ya cika ya cika ba zai karɓi ƙari ya ce to duk abin da bai zama addini lokacin da annabi muhammad ina raye ba to bayan mutuwarsa ba zai zama addinin musulunci ce kuma duk wanda ya riya cewar ga wani abu annabi Muhammad bai yi shi ba sanda yana raye a matsayin addini amma zai zama addini bayan rasuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yana zargin annabi Muhammad da ha'incin isar da sako dan kamar yana cewa akwai ragowa ku zo ku karɓa bai faɗa muku ba kun ga nan na zo muku da ita Allah ya kiyaye bai da asali a addinin musulunci dan haka ba abin da alaikum bege shine eh. wato an bato wani wanda kake so kake kauna ko dai ta salon rerawa ko ta salon ka faɗi wasu kalmomi da suke nuna kana shauƙi da tunawa da shi da kuma abin shi abin da ya shafi wato wani waƙe da zaka yabi annabi sallallahu alaihi wasallama ko wasu zantuttuka da zaka faɗo a matsayin faɗo wasu ɗabi'u da halaye nasa don wato tuna shi to wannan shi ake cewa bege yabo akan nagartattun ɗabi'u na manzo sallallahu alaihi wasallam da halayensa wannan kuma ayoyi daban-daban sun zo da shi hadisai daban-daban sun zo da su idan haka koma musu zaka samu abin da kake nema fiye da duk wata kalma da zaka faɗa taka idan kuma takan ka kalli irin abin da suka zo a hadisai da ayoyi kasar kafa kake faɗa baka zo da wani abu da zai ci karo da korwar manzo ba baka da laifi babu laifi a cikin wani amma shi ma ka yi shi ta salon da ba a goya shi da harkar kaɗa-kaɗa rera bege daban goyawa da kiɗa daban an fahimta ko wannan daban a fahimci abu wasu na ɗauka an ce begen a yi a yi kiɗan shi ne ya zama bege a'a kiɗan wani abu ne mai zaman kansa an bato abu da kake an batuwa kuma akan abin da kake an batuwa kuma daban kuma ko shi ana buƙatar kai abin da bai fita daga doron shari'a tunda manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa la taquruni kama aqra'atin nasara ibn maryam kada ku wuce gona da iri wajen yabona kamar yadda kiristoci suka wuce gona da iri wajen yabon annabi isa dan maryam har suka kai ga cewa shi ma allah ne ko dan allah ne to kada ku min wani so da idan a abin da mutum zai ambata na yabon manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haƙurinsa ne ya faɗi adalcinsa ya faɗi gaskiyarsa amanarsa juriyarsa da abubuwan da suka kama da haka rera ka a faɗa karɓe ba ta san rera ba wannan bai saba da shari'a nan babu laifi amma goyawa da kiɗa dama annabi ya faɗa cewa yana daga cikin alamomin tashi alkiyama yawaita kaɗe-kaɗe da harkar giya da harkar zina a fili duk wannan manzo ya faɗa suna daga cikin alamomin tashi alkiyama Allah ya kiyaye na Wannan dan dangane da sura shafi da watan rabiul awal shine hirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai cewa kuma wannan ranar da bayan mutuwa ranar da sabani ne cewa ranar da aka haifa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyu ga watan Rabiul Awwal ce ko takwas ga watan ko ma wata ranar ba nan duba da cewar ba shine abin da aka damu da mu sani ko mu kiyaye ba shi sa ba za ka samu hadisi garai ingantacce da ke magana haka tare cewar manzo ya faɗi wasu abubuwa da suke kafinsa saboda mahimmancin mu mu kiyaye su ana so mu mu kiyaye gwagwa da suka faru kafin sa tun cikin jahiliya akwai kuma waɗanda kwata-kwata ba a sanar da shi ya faɗa ba saboda ba damu ba su aka so mu damu da su saboda abin da ya shafi haihuwar sa sanda aka haife shi ai shi kansa Allah subhanahu wataala ina faɗa mana cewa wannan da ta mal malkitab walal iman ayar wannan na yawa farko wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amin ko Allah ya ce mun kan maka wahayin alkur'ani daga gare mu abinda da shi rayuwa take kyau da shi wato anin ba yake zama rayayye a gurin Allah wanda kafin sauka maka da wannan wahayin kafin sauka maka da wani alqur'ani Allah ce ma kunta tadri mal kitab baka san me wani littafi ba daga Allah walal iman imanin ma baka san shi ba to dan shi kansa an ce kafin a sauka mu da alqur'ani bai san littafin shari'a ba da zai ce dora akai bai san me ma imanin ba to ya kike magana lokacin da aka haife shi ko kaga saukar masa da alqur'an nan da samun imanin nan nasu ya karba abin da aka saukar masa sai fa da ya shekara 40 to ana ga maka kafin 40 din da wasu kwanaki ba shi da wani abin zai ce gashi ya rike daga Allah da zai fi imanin ma babu shi a gurin wanda fa shi ya san shi ne fiye da kai ike faɗa haka to sai kai kuma kake magana can haihuwarsa kuma shi ubangiji a qur'ani a hadisi bai damu da musamman aka kafin wato aiko shi ba da lokacin haihuwarsa abinda ko ake so mu sani a nan wanda muka sani abinda laraba suka zanta aka kiyaye cewar tasowar da iyaye tasowa daban da ta sauran bayi don a fahimciwar Allah ina nufin wani abu da shi ne alkhairi da ifi na kowa a bayansa irin sallamar da dutse yake masa in ya gutta shi akwai dutse a maka da in ya zo wuce yake masa sallama wani da alamomi ne kaga wannan an kiyaye shi kuma yana da ma'ana a sani cewar Allah zai masa wata baiwar da baiwa sauran bai. irin su tsaga kirjinsa da mala'ika ya fitar da raban shi dan daga cikin zuciyarsa ba a samu wani wanda aka yi masa haka ba kafin haka kuma an ga alama ga gashi cewar bawan Allah nan a san da ana kiwo an ga wasu zo sun sunkuce shi kuma sun sake shi ya tashi lafiya lau amma ga alama a kirjinsa yanayin da da ba haka yake ba a yi tiyata a haɗe ka tashi ranar kuma kai harkokin ka lafiya automatika ne eh ba irin ta sai ka jira ka yi jiya ko tiyata ce daga Allah a mayar a haɗe kuma gurin yare to waɗannan abubuwan su ne in ma da abin za ka sani kafin aiko manzo da zai maka amfani da rana ya ƙara ma ƙarfin imani su ya kamata ka sani ba ran da aka haife shi ranar ce ba ranar bace ba na banti Rana ah, haihuwa kamar ce oh birthday eh. happy birthday ko to da turanci ka faɗa ke eh, birthday to ai shine daidai ake kwaikwaya da sanda aka fara ɗin cewa ake na manzu na shekara zuwa shekara kuma a iya watar rabiul awwal masu ishiriniya su ishiriniya masu taro su karatun sira su yi haka da ake sanda aka tsira abin ko kuma ka ce ya zo mana nan haka ake yin a kwana a tashi sai kuma ake tarayin wata da rakiyar wata a yi kafin wata ya tsaya a yi bayan ya ma wuce ko da ana iya na manzan sai kuma ka ce to ai akwai wasu shekuni ma da shi su ma kamata a yi nasu sai ana tijjani a na abdulkadiri yanzu ma ana yin na malam na kabara ko kamar da kuma sauran gama garma wanda kuɗi suka samu wato da rara kuɗi a aljihu ina ga cewar ya gama da abin zai an ci abinci an yi sutura an yi waye sai ɗauko ya ce to yar safa yau shekara biyu da haihuwa ta zuwa a bikin ranar ta haka ake ta da duk wani abu da wanda yake ba da wani asali a addini isa malamai suke cewa biyewa dan wasu addinin ne yake kai mu ga irin wani kuma ba sai a wannan kawai ba da a cikin garin kano kan ka ga wani wata mace wata mace musulma tana bilicin za ka karaɗe kano baka samu mutum uku zuwa hudu mace musulma mai bilicin amma zama da waɗanda ba musulmi bai ziyaza ba ma mace ba har namiji mai yi ko da ka ga wato mace da ƙarin gashi wata sake shi yare-yare baya musulma in an gama irin wannan ma aljanna akwai ba ake cewa ba tsari to yanzu musulmar ce take yi wacce ma ba ta yawa ita ce ba wayayya ba ba gidajiya to haka abubuwan suke ta shigar saboda muna nesa da koyarwar addinin kuma muna maraba da duk abin da yake sabu daga wajen wasu haka abin da ya shafi shiga wacce za a ce an sa siket iya gwiwa da kwata-kwata wannan sai da shi a wajen arna galibi ma masu tafiye-tafiye su je kudu su za su zo suna faɗa a nan ma ba za ka yi sai in kuma sanda aka ci sun yawa abinda ya shafi sabon gari in taka ta kai kacan ka gano ko to sai aka waye gari kuma ana ba su haya a tsakankanin kudin su aka fi damuwa da su ba maganar abin za a kula da su ko abin za a gani da su. haka haka haka to haka abubuwan suke ta shigar mu mun saki koyarwa addinin mu kuma muna ta maraba da duk abin da zama sabo ba namu ba ko ya yi daidai ko bai daidai to kuma babu abin da zai kai mu ga mafita din sai mun koma koyarwa addinin mu mun yi aiki da Allah ya sa mu shi na'am ko ya halatta a rubuta wata aya ta alkur'ani a wanke rubutun a shanye maganganun na malamai a ƙarƙashin hadisan da suka zo da maganar rubuta aya sha, suna maganar ba wani hadisi ingantacce akan wannan ga koma cikin littafin zadul ma'ad na ibn al-qayyim al-jawziya ya kakkawo bayanai ma bayan sa malamai da suka bibiye hadisai suka tantance sun yi bayanin cewar bayanan ba ingantattu bane to amma zaka tar waɗanda su kuma ba su cimma bayanin ingancin hadisan ba ko rashin ingancin su kawai sun ɗauka hadisai sun tabbata kuma suna yi to wanda yake yin irin wannan bisa kyakkyawan sa cewar hadisin ya tabbata kuma ya zama ayar ƙur'anin da gaske ita yake rubutawa to wannan ba za ka garajen wato daren masa ba Dubar da cewa ba da ganganci ba abubuwa na ibada suna nan da yawa waɗanda suke ana yin su ba da ganganci ba to ba a yin hukunci ga mai irin wani irin hukuncin za ka yi wanda ya da ganganci ina sani ki saba an fahimta ko so da haka wanda ya zamanto kamar abin da ya shafi irin su addu'ar alqanut da ake bayan asuba ai shuru ana yi wanda suka tafi akan hadisan su sun tabbata su haka akuwa musu altabar da suka kuwa suke yi ana yi ba za ka zo ka ce a cire shi daga limanci ko a gurin ba limami kamar sa ba za ka zo ka ce ka diran masa ba ko ba wanda yake da ido ma yake ko da sallar da su azumin da suwa ya kamar sa an fahimta ku? to akwai irin waɗannan abubuwan da fiqhun sa yake in kuma ana karatu sannan a hankali sannan a hankali kana nan ka ga wasu abubuwan ana barin su ana dawa ka daidai ba a yi shi ne yake jawo a dankare a guri guri kamar abin da ya shafi kama hannu ne a sallah akwai masallacin da an kai canta kaza ɗauka ko kai bar haram kacin <laughs> lokaci ce ba za ka mana a nan nan ba masallacin yan kabar ba ma yanzu an wuce gurin an fahimta ko to akwai abubuwa na addini irin waɗannan rashin karatu ne yasa to amma ana karatu ana karatu a hankali saboda haka in so samu ne wanda yake buƙatar yi amfani da wata aya ta amfane shi akan abin da yake damunsa na cewa alƙur'ani waraka ne to ko dai ya karanta itoba a hannunsa ya shafe jiki kamar da manzo yake ko ka karanta ka toba kai tsaye zuwa ga inda kake so ka toba ko kuma a tofi kai a cikin ruwa sai ka ɗauki ruwan ka sha zai maka rana zai maka amfani kamar yadda wato an wanda ake karantawa ayoyin alqur'ani ina zaune a guri saboda shedanu sun taba shi kaga yana tsandar ihu ina mummurdewa can anjima kuma ka ce ka ji an ce ku yi haƙuri mun tafi mun bashi kuma sai ku ya tashi ina can yaushe muka zo nan shi bai san ma an zo gurin karanta ayat ta masa amfani tare da cewa ba karanta aka aka bashi ya sha ba ba kuma wato amin lillika masa alqur'ani aka yi ba a karantawa kawai iji to zai ratsa ya kuma bada kariya kamar da Allah yake cewa wa idza al alquran ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura Allah ya ce inda za ka karanta alqur'ani to za mu sanya maka shamaki da kariya da tsaro tsakaninka da wanda ba su yi imani da Allah da ranar lahira a cikin shedanin mutane a cikin shedanin aljannu Allah zai baka kariya ba Allah ya samu dace na Tsarin bayani game da karɓar tuba an zo gargara na taɓa gani ko kuma an gaya ya zama mutum yana kwanci a asibiti ko masu jinya na ba su taɓa yanzu kamar an zo gargara ta ta kokari a a masa kalmar shahada. Eh. To idan wanda ke kwanci akan gadon asibiti a ga alamun mutar rai ko kuma wato ciwo kamar ba na tashi ba ga wanda yake musulmi dama an san shi yana yin sallah mai imani ne akan furta la ilaha illallah ce kul la ilaha illallah ce ne la ilaha illallah wanda ma ya saba faɗarta ba sabuwa ba ce a gurinsa to ana faɗar haka manzo ya ce a laqinu mutakum la ilaha illallah mamatan ku furka faɗar la ilaha illallah dan su faɗa idan aka dace ya faɗa manzo yake cewa wanda ƙarshen zancensa a duniya ya zama la ilaha illallah zai shiga aljanna to wannan in an yi a matsayin ƙoƙarin an karar da shi ya faɗa falillah alhamdu abu ne mai kyau in ma an faɗa bai faɗa ba dama mai faɗan ne an fahimta ko kuma a kanta ike shi kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya san wanda ya mutu akan abin da yake a mutu akan ya tabbata a hadisi cewa ribu aka kullu abdin alama mata alai za a tashi kowane bawa ranar alkiyama kan abin da ya mutu yana yi kan abin da yake kaga wannan ƙarin falala ne a dace ya faɗa kuma ku shaide shi cewar da shi ya cika in kuma bai faɗa din ba da akai ike Allah zai tashe shi a kansa wanda ku dama a'a ba musulmi ba ne. to in kafin ya kai lokacin za a fitar da ransa aka yi dace ya iya faɗa da sauran lokaci kamar sanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya je duba dan ba yahude din nan bai da lafiya kaga da yiwuwar a lokacin a iya karɓar da yiwuwar ya tashi wani abu ne da Allah ya barwa kansa sai manzo da yaje sai ta kokarin yi kalmar shahada sai ya kalli annabi sai ya kalli babansa kada fa ya kalmar shahada babansu ya karasa shi ko ka kuma ya ƙi kuma bai san me zai biyo ba shi kansa babansa ganin cewa tunda mazo har ya zo duba shi ai ya musu wani abu da ba sa zuya ba sa zaton zai musu sai ce bi baban alƙasa to da haka sai ya kalmar shahada to kaga wannan da ina nuna cewar ko wanda ba musulmin ba duba da cewa kai a matsayinka na ba ka sani ba shin lokacin a karɓaran ya yi ko bai ba ai baka sani ba to ka iya masa ƙoƙarin ya karɓa ɗin in aka yi dace karɓar ta masa rana ya karɓa kafin a kashin da za a zara nan sai ya masa amfani bai karɓa ba kuma dama ba za ka iya shigar da wanda Allah bai nufin shigar da shi ka dai kayi abin da za ka iya wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk وعلى wa وصحبه ومن والاه وبعد malamai na ambata cewa har kullum abin da ake so da bawa tusan da aka ce ga wani abu ibada ce da za a yi wa Allah to ya tsaya tsaye kalle ta inda ibadar da Allah ya ce a ce idan mai lokaci ce za ka ja ambata maka lokacinta ko kuma a gaya maka yadda ake yin ta ko yawan yadda ake so kai misali azumi Allah subhanahu wataala ce kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun sai ce ayyaman ma'duda wasu kwanaki ne kididdigaggu saboda haka sai aka ce a iya ramadan shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran sau da haka ba za ka ɗauki azumi ka kai shi cikin shawwal na ramadan ya zama ramadan ba ka isa ka yi shi a muharram ya zama na ramadan ba yadda ka iya sai ka jira ramadan ta yi daga farkonsa zuwa ƙarshensa a shi ake azumi sannan bayan an yi masa lokaci cewar ga a watan da ake so sai aka faɗi yadda za ka yi sai aka ce daga hudowar alfijir na biyu zuwa rana ta faɗi in ka canza ka ce to kai kuma daga rana ta faɗi za ka kai zuwa ta fito bai zama azumin rana an fahimta ku to haka sallah inna salata kanat mu'mini da kitaban mawquta amma ta lokaci sai ka ce ga sallah yake so kai azhar ka san da ake so kai la'asar ka san da ake so kai magarba ka san da za ka yi isha ka san da za ka yi asuba in ka ɗauki asuba ka kai ta gurin azahar ba ba in ka ce kai azahar a lokacin isha za ka rikayar ta ba ba sannan sai aka ce ɓangaren adadi ita asuba biyu ake so kai azahar ku da asar ku magariba ku isha ku in ka ƙara ba ba in ka rage ba an fahimta haka za ka tarbi duk ibadar da Allah ya ce an yi to za ka tarbi ita da irin wannan tsari amma duk ibadar da ka ɗauko ta kana neman yadda ake yin ta karasa yaushe za a yi ta babu an fahimta ku to kama da kanka ka ba kanka amsa shi dai ubangiji bai cewa a yi abu bai faɗi yadda za a yi bai faɗi sanda za a yi ko hajji an faɗa mana sanda za a yi alhajju maluma malumat baka isa ka je kai aikin hajji ba a su ba ya zama aikin hajji kuma an faɗi a inda za a yi ko an faɗa ma a inda za ka je to idan ka je kai ba a nan ba ka ce kai ka fuskanci a indonesia an yi wani ɗakin kaba mai kyau can za ka tafi kai kai hajjinka in ka yi bace ba an fahimta ku to haka duk abin da zuwa ce da kai gashi shi sa za ka tarar da duk ibadar da ba ta Allah ba ce kuma aka jingina ta zuwa addinin Allah sai ka kowa yadda yake nasa da kowa yadda ya ga mai yake to dan kace da shi ba haka ake ba sai ce kai ka faɗa mai da ka samu naka yadda aka na ya gudu ko to ka duba da da za a zazzauna a suraye masallatai mata suna daga suraye maza suna cikin masallaci a karanto tarihin rayuwar manzo a yi kaza a yi kaza sai aka zo aka fara yin mambari da gurin maza daban gurin mata daban mata suna suraye maza suna masallaci da harabarsa to kuma sai aka zo aka ce duk kowa ma ya fito a yi mambari su matan su hau su yi abin da za su yi ko kuma ku tsaya kuna kallon su ko kuma ku ku hau ku yi su ɗan su zo hagurin da ba a kiɗa sai kuma ka goya da kiɗa ko in ka zo ka ce waye ce a yi kiɗa sai ce to waye ce kai kai mun bari ko haka za da a yi alibi lokacin da ɗan kuɗi a hannun da aka samu yanayin da na tsitsitsi ba an lebu da abinci za a ci ma ya gagara haka to haka za ka ta gani abubuwa ana ta shigo da sabu da ba a zagayen gari a mawadaci a ce a fito a yi duka shiga wannan lungun a fito a shiga wannan titin a fito wannan titin a kashe hanyar motoci da ba a duka dododo da fara shi shekara na ko haka ba ka kuma sai a zuwa ce in aka hana shine ba a san manzan kuma da can ko da kuke cewa kuna san manzan ba kwa yi yanzu kuka tsara ko to haka duk abin da ba Allah ne ce zaka ta ganin ƙari wani lokaci kuma zuwa gaba a zabtarewa ana zubarwa wani abin ba zai yi aiwata ba to amma ka isa ka ce yanzu kai sallah inda an yi shekara bakwai ana yi zaka mai da azhar uku uku an shekara da shekaru ana kai kaga ya kamata a ce an gamsu da wanda aka yi za kamata a samu sassauci saboda yanayin gari haka wani malam abin da zai kawo <laughs> wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu